الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب <clears throat> الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد إنقوى لسكي سونا رمو لكم كلمو عديد ولنا اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da biyar ga watan biyar shekarar ashirin, a ƙarƙashin wannan ma'asasa mai suna as-sahabatu al inda muke wato gabatar da tafsirin alƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira kafin mu shiga karatu kamar yadda aka sani a al'adance in akwai wani bayani mukan gabatar da shi na samu labari cewa akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam abdul alƙadir jega a wato disfulin na yan agaji a cikin garin sokoto bara da allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu har unguwarsu muka je muka ziyarce shi mabera muka yi sallah a zahar muka yi wa mutane na sihohi a ƙofar gidansa to raga allah bai ƙaddara ba bana za mu koma ashe daga wannan haɗuwar ba za kuma a sake haɗuwa ba sai dai a haɗu gaban Allah mala abulkadir wato mutumin kirki ne ga duk wanda ya san shi ya mu'amala da shi kuma ga shi ɗan agaji ne rayuwar cikin yi ma addinin hidima ta tsari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mala abulkadir Allah subhanahu wa ya ji kansa Allah kai masa rahama yadda ya iya ƙoƙarinsa gurin ba addinin musulunci kariya sanda yake da dama da hidimta masa to Allah ka ba shi kariya wato ka kare mutuncinsa sanda yake da dama da sanda ba shi da dama mu da ya bari kuma Allah ka samu cika da imani da aiki mai kyau domin ka'ida ce dama ake faɗa shi a kullu bakin fasayi buka duk lokacin da wani zai mutu ka zauna kai masa kuka akwai lokacin da kai za ka yi kukan ba kai za ka yi kukan ba muna roƙon Allah ta'ala a duk yanayin da mutuwa za ta zo mana Allah ka samu ci ribar zaman duniya kada Allah ya sa mai hasarar zama a cikin da sana hajiya hadiza daga yamai ita ma mahaifiyarta ta rasu jiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya jikanta ita ma ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta sana akwai wata hajiya hadiza hazib ta saka saƙo cikin wannan asusu na wannan mu'assasa ɗin ashabatul kiram hajiya hadiza hazib saƙonki ya shiga cikin wannan mu'assasa asusunta muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan ya saka miki da alheri sannan akwai alhaji sadidu shi ma Allah ya saka masa da alheri sannan akwai alhaji haya an jamaila shi ma Allah ya saka masa da alheri sannan akwai alhaji hamisu da tawagarsa daga nijar wannan muna masu fatan alheri Allah kuma ya saka masa da alheri jiya mun tsaya a aya ta biyu ya za mu tashi aya ta uku حرمت عليكم الميتة أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوبة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ضبح على النصب وما ذبح على النطل وأن تستقموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله تعالى يتحرمت حرمت عليكم الميتة an haramta muku cin mushi waddamu da jini wa lahmul khinziri da lamun alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka daga murya aka yanka dan wani Allah subhanahu wata'ala wal munkhaniqatu da wacce ta shaki da igiya ko wani abu ta mutu wal mawqudatu da wacce ainihin wato aka dake ta da sanda ko dutse ta mutu wal mutaraddiyatu da wacce ta gangaro daga wani tudu ta faɗo ta mutu sannan wa ma a nasihatu sannan da kuma ainihin wato wacce ta mutu da sukar da wata ce mata da kaho ko makamantan wannan sannan wa ma akala sab'u da abinda dabbobi masu farauta suka ci wanda suke kai farmaki da kumbuna illa ma zakkaitum sai abinda kuka yanka wa ma zubi hada abinda aka yanka alan nusubi akan ainihin wato wajen da ake bauta ma gunki wa an tastaqsimu bil azlami da kuma ainihin wato raba karen kibau da kuke yi na ƙuri'a Allah ya ce zalikun fiskun wannan dukkan shi fasikanci ne al yawma yau din nan ne ya isa allazina kafaru min dinikum kafare suka ɗeba tsammani daga addinin ku fala takhshawhum kada ku ji tsoron su khshawni ku ji tsorona al-yawma akmaltu lakum dinakum ayawni na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na yadda ni'ima na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yadda musulunci zaman muku addini faman tsarra duk wanda aka buƙatar da shi fi makmasatin ya shiga cikin halin yunwa mai matsananciya غير ba yana kwaɗayin ya aikata يا ba, ذنبي با فإن الله rahim رحيم Allah الله wa Ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne wannan ayar idan muka lura za mu ga ta haramta abubuwa tare da wawul atfi wanda abubuwan da suka kai guda wajen goma lokaci daya wannan shine abin da ainihin wato ayar abin da ta kunsa da haka Allah madaukakin sarki yace hurriman alaikum almaitatu an haramta muku abin da yake wato matacce ne da haka zamu ga cewa hurrima fi'ilun madin ne mabniyin mabniyin ala ma lam yusamma fa'iluhu mabniyin ala al-fathi والتاء علامة التعنيف مبنين على السكون عليكم الجار والمجرور الميتة شيني na'ibul fa'il. da aka waddamu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi duka atsafi ne akan abin da ya gabata a baya na wancan fi'ilin da aka gina shi mabniyun ala ma lam yusamma fa’ilu da aka almaitatu shine duk wani abu da yake ya mutu akan kin kanshi ko ta ainihin wato hanyar farauto shi aka yi ba tare da ainihin wato yanka ba to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake magana an haramta muku cin mushi wa hiya allati matat an anfiha min ghairi zakatin Wa istiyadin wa dhalika fiha min al saboda abin da ke ciki na cutarwa wa yastasna mayyitu as-samaku to da ka sai hadisi yazo ya istisna'i cikin abin da aka yi istisna'i mataccen da in ya mutu ana iya ce kifi bai shiga ciki ba فإنه حلال سواء مات بتزكية أو بغيرها سيري أن قال قاتو أن تتيني أن قرآني ذلا سوني سكي تشوى سوما بذاس تكي فيبا دولة سي أن ينكا شما أن أكتب أنكا بياشك تكيف حرمت عليكم الميتة saboda haka mutum ya ce dama zai gina addini ba ta hanyar sunnar annabi ba dole sai ya ci abin nan amma kuma suna cin kwari a waki kuma shi kwarin wake kaga shi ma almaitatu ne sannan shi babu yanka suke danna kwarin tare da waken a korar ruwa ba tare da bata lokaci ba to wannan shine da haka Allah madaukakin sarki da yace addamu anan wajen kun ga nassi ne da aka yi itlaqin shi to wata ayin ta zo ta yi taqayidi abinda Allah ya faɗa ya ce kullu ajidu ma uhiya fi ma wato kulla ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinziri nan da yace hurrimat alaykum almaitatu an haranta muku abinda yake wato mushi ne wannan sai a hadisi ya istisna'i ban da kifi da kuma duk wani abin da yake ta'amuli da shi akwai mushaka Ne yanzu galibi kuwa ke in ka ajiye shi ya ɗauki kwanaki ba ka araba shi da ƙwari to wannan ƙwarin nawa ce in ka ce sai kayan kasa za ka ci to kaga akwai matsala sannan waddamu sai kuma jini to shi ma wannan kalmar jinin ya zo alal itilaf da aka sai wata ayan ta zo sai ta yi taƙayidi sai ta ce walla ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan da aka jinin wanda yake kwarara ne lokacin da aka yanka dabba yake zuba shi Allah subhanahu ta'ala ya haramta hikimar shari'a da yasa ta ce ta haramta cin mushi sannan ta haramta jinin lokacin da yake zuba a tare shi a amfani da shi saboda bincike na masana yanzu ya tabbatar da cewa dama duk abin da kaga dan adam Allah ya shar'anta ya ce yayi to Allah ba zai shar'anta abu ya ci a yi ba sai idan akwai maslaha ɗari bisa ɗari ko akwai maslaha casa'in da wani abu cikin ɗari sannan Allah zai ci a yi sannan duk abin da ka ga Allah ya ce a bari ba zai ce a bar abu ba sai idan akwai ɓanna ɗari bisa ɗari zai ce a bari ko kuma idan akwai ɓanna casa'in da wani abu cikin ɗari sannan Allah zai ce a bari sannan daga ƙarshe za ka ga duk abin da Allah ya ce a bari to idan dan adam ya bar shi daga ƙarshe amfanin kansa yake koma hatta ba mu ba da muke yin sako mala'iku ma da ba ta saba ma Allah kakka ɗauka aikin da suke yi wallahi Allah suke yi a kansu suke yi Allah cewa ya man amila salihan fali duk wanda ya aikin kirki wallahi kansa yayi ma kar ya ɗauka cewa wai idan bai yi ba Allah zai samu matsala a'a kansa yayi ma shine ka'ida na man amila salihan fali nafsi da aka za mu ga cewa idan Allah ya ce a yi abu za ka ga cewa in ya ce a bari to masalihun yana da alaƙa da wannan ne in maka ɗauki suratul isra'i tun daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa da ta daga magalu tun daga inda Allah maɗaukakin sarki ya ce lata da alma Allah ilahan akara fa ƙa'u da mazmuman makazula da ya ce kada kai shirka ai ba wai idan an yi shirka ba ne zai cutu ba an daɗe ana yin shirka ba ana haɗa Allah da wani mai rage ma Allah da ya zo maganin cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yace a bauta masa shi kaɗai, kar a haɗa shi da kowa iyaye uwa da uba a kyautata musu ya ce ai haka ne dan amfaninka ba wai dan shi in kayi amfanin zai koma kansa ba dan kai ma zaka haihu zaka girma kana da buƙatar in ka haifi ɗa ya mutunta ka ya girma maka shi yasa kai ma Allah ya ce ka yi shi yasa har yace wa qur rabbir wa ma kama rabbayani ainihin wato Sabila. to da haka wannan shine to da haka shari'ar musulunci a wancan lokacin sanda ta ce kada a yi abu babu wanda ya san menene dalilin da ya sa musulunci ya zo ya haramta cewa kada a ci mushi ya haramta jinin da ake yanka dabba kada a tare shi amfani da shi amma yanzu sai aka shiga bincike na kimiyya sai aka gano cewa lokacin da aka yanka dabba jinin yana fita shi ne audaman masfu to cutar da ke jikin dan adam da ke jikin wannan dabbar yana fita tare da wannan jinin da aka yanka ta to shi yasa sai Allah ya hana a tare jinin a amfani da shi da haka idan ta mutu bata samu yanka ba akwai wannan matsalar in ta samu yanka lokacin da jinin yake fita yana fita ne tare da matsalar in ka ce za ka tari jinin ka amfani da shi akwai matsala idan ka ci ba tare da kayan ka jinin ya fita ba akwai matsala da aka Allah sai ya haramta wacce ta mutum don alaƙar lafiyar jikin ɗan adam sannan ya haramta cewa jinin kada a tare shi amfani da shi duka wannan yana da alaƙa da gangar jikin ainihin wato ɗan adam shine hurrimat alaikumul maitatu waddamu sannan walahamul khinziri sannan Allah ya ce ya haramta laman alade wanda yanzu muna ganin ga abubuwan sanan na ga binciken da aka yi a ingila yana da matsalolin cinsa sun fi guda goma daga ciki wanda duk yake cin alade to matsalar da za ta same shi ta lalacewa ta rashin kishi irin yadda aladen yake haka zai dawo ta yadda in za ka yi zina da matar shi da ishi a gaban shi ba matsalar shi ba ce saboda tasirin cin wannan dabbar kuma ku duba ku gani galibin arna da suke ta'amali da cin alade shi yasa ba su damu da matansu da yayansu su fito tsirara ba ba sa jin wani abu a jikinsu sannan sun ce yana da ɗauke da wasu ƙwayoyi na cuta bakteriya din da dafawa ko soyawa ko gasawa babu yadda za a iya kashe wannan bacteria ɗin babu yadda za a yi wannan duka ɗan adam ba zai iya sani ba allan da ya halicci wa'annan dabbobin ya fi kowa sanin abin da ke cikinsu ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif khabir shine yake haramta wa bayi ya ce ga abin da za su ci ga abin da ba za su ci ba kuma duka yana da alaka da lafiyar gangan ainihin wato jikinsu ne to shine walahamul khinziri Allah ya haramta naman alade ce kada a ci kuma kowa ya sani yanzu galibin cututtukan da suke faruwa musamman waɗanda suke da alaka da kansa da wasu abubuwa za a faɗa maka cin naman alade yana daga cikin wanda yake ba da gudunmawa a jikin ɗan adam kuma kai daga ganin alade ka san abubuwan da yake ci da inda yake kwantawa da inda yake shiga wallahi tallahi ka san ka ci shi akwai matsala kuwa ka san ka ci wannan akwai matsala amma haka za ku ga arna haka za su yi ta kiwon aladu yanzu da wannan bala'in ya taso a tana ai haka ake zuwa kaga an yi katar rami an kawo aladu sun fi miliyan ɗaya an jibga su a ramin an kunna wuta an kawo shi yasa lokacin da musulunci ya kawo ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu wa yurih zabihatahu to ku duba ku gani shi arne ba ruwansa ba wai yuri zabi zabihatahu ba idan zai yanka abu katuwar guduma zai ɗaku dabba tana tsaye tana ɗan harkokinta bata sani ba sai a samu wannan guduma sai da ta gwam an kwada mata ta wannan hanyar fa za a yankan kuma ta haka za a ci abin da aka ainihin wato yanka to da ba yadda za a yi tsarin addinin musulunci ya zama ɗaya da ba na musulunci ba don wannan tsari ne milladunni daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to za ka ku kalli yanzu ƙasashen cana kafin wannan fitinar ta faru komai ci suke yi kwaɗo a ci maciji a ci eh, mahaifar mace a ci menene a ci jaki a ci yanzu kwanaki ba an fara safarar jaki ba a nan kano sai ga yanzu mutum ya zo ya sai jaki wai za a fede shi fatar jakin ta fi jakin tsada domin za ka iya zuwa ka je ka siyo jaki naira dubu hamsin idan ka zo ka fede shi fatar za ka iya zuwa ka je ka siyar musul ita naira dubu ɗari na bincika na ce aka yi haka aka ce wai ai wani magani suke hada ko maganin karfin maza ne da wannan fatar ta jaki to da ka su mutanen cana duk abin da kaga ba su ci ba to billahi lazi sai dai mota ko jirgin kasa ko mashin amma wallahi duk wani abu da yake tattakawa a doron kasa yana tafiya ranar tsaye da Allah sai dai in bai ji gishiri da magi ba amma sai sun danna shi a ciki abinci ne to shi yasa kake ganin kullun sai kaga sababbin matsaloli faruwa suke yi wannan shine dalilin da yasa Allah ya halarta ya haramta naman alade yace walahamul khinziri naman alade haram ne kada a ci shi sannan wa ma uhilla li wato bihi da abinda aka daga murya aka yanka ba dan wani Allah ba ma uhilla li bihi ai shine ma zubiha faruki rasmu ghairillahi inda zabihi abinda aka daga murya aka ambaci wani Allah lokacin da za a yanka لأن الله تعالى أوجب أن تضبح الأنعام على اسمه العظيم لما الله يا وجب تامنا لو كسن دام ينكا دبا توم ينكا أكن سوران الله kuma dan magana addinin musulunci tauƙifi ne malamin iziya a babun yanka da ya zo sai ce in za ka zo yankan kawai ka ce bismillah iya nan ake bukata da ka ƙara ka ce arrahmanur rahim yace kayi bida'a. to irin wannan ne wasu 'yan bid'an suke ɗaukowa su zo su yamatsa addini in ka ce ar rahim an yi bida sai ya zo idan yi wani la ilaha tare da mutane sai gaban ka ya faɗi za a ce la ilaha jama'a tashin duniya ya zo ƙarshe kadi wai ar rahim ne to jama'a idan ar rahim abin fada aka ce fa mai rahama mai jin ƙaifa. ba idan ba shi da kyau to mai kuma yake da kyau a duniya sai ka ga ya yamutsa abubuwa da gangan kuma kai ba cewa kai ar-rahmanir rahim din bashi da kyau ba a'a tunda wannan abin ibada ne Allah ya karantar da annabi cewa ga yadda za a yi kawai a ce bismillah to maganan fastaqim kama umirta tana nan ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni tana nan da aka suka ce al huwa sauti wal ihlalu huna rafu sauti bi dhikri ismi ghayri bi dhikri ismin ghayri ismillah inda al-muslimina a ambaci suna wanda ba sunan Allah ba a yanka wani abu da shi shine wa ma uhilla bihi li sannan akwai wal khaniqatu wacce ta shaƙi. da igiya ko wani wannan ta mutu Allah subhanahu wata'ala yace ita ma kada a cita haram ne dan tana da alaƙa da wancan na farkon sannan wal mawquzatu ita ce wacce aka dake ta da sanda ko dutse ta faɗi ta mutu ita ce almakuza ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haram ne sannan wal mutaraddiyatu ita ce as-saqitatu min alin ila asfalin mithl as wal jidar wal jabal wacce ta hawwala gangare ta faɗo kamar yadda kwanaki na ga wata 'yar saniya ta yi tsalle-tsalle ta faɗa saman kan kwano maimakon mutane abu hanyar da ya kamata a sakko da ita kawai sai aka firgita 'yar saniyan nan kenan ita kuma bata san cewa saman kwano take ba kawai ta yi zuba tana faduwa ƙasa daga nan shikenan bata ƙara shura to da yanzu wannan ta zamanto wal to tunda wani guri ta hau ta fadu ta gangaro tana faduwa sai zamanto ko shurawa ta daina yi to ita ma wannan haramun ne ainihin wato a cita sannan wan nasihatu ita an nasiha ita ce ma hatafat bi sababi suti uktiha laha bi quruni aw ra'siha wacce yar uwarta ta tokare ta da ƙaho ta faɗi ta mutu ita ce annatiha ita ma haram ne a ce. shi yasa wannan tokarin da wata yar uwarta za ta yi mata da ƙaho ta faɗi ta mutu maga hadisi annabi ya ce la tu'addunnal huquqa ila ha yawm al-qiyamah wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu sura na al-qiyamah annabi ya ce hatta ga akuya ko dabba da sai amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho a nan duniya a ranar alkiyama sai an sama mara ƙahon ƙahon ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah rana ce da Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al rana ce duk abinda wani yayi ma wani to sai an saka ma kowa sai ce babu zalunci a cikin ta wannan ita ce an-nasihatu wama akala kalar sabu shine da abin da dabbobi masu farauta da zaga ko kumba suka kai farmaki suka ci da haka yanzu idan zaki ya kai farmaki ko damusa ko duk wata dabba da take amfani da kumba ko haƙura ta kai farmaki ta ci ta kai wa abin nan bauna ne hari ta kai wa barewa ne hari sai ta kama ta ci to in ta ci abin da ta rage haram ne mu mu zo mu ɗauka mu ci to shi yasa za mu ga a ƙarƙashin wannan ba wai su abinda dabbobin suka ce suka rage ba masu wannan kumbunan ko haƙoran su kansu ma annabi a hadisi ya haramta cewa duk wata dabba ma'abuciyar an haƙori wacce da shi take yin farauta irin su zaki da damusa ko ma'abuciyar ƙumba wanda da shi take yin farauta haram ne a ci duk wannan mutane ba su san dalili ba sai yanzu da ake da ita shafin ilmi akwai wa'inda su tashi suke su yi bincike idan an ci abu kaza menene wannan na daga cikin sirrin haɓakuwar addinin musulunci a ƙasashen turai bature ba kamar bakin mutum ba ne shi bakin mutum za ka faɗi abu babu ilimi ya ɗibi burabuskun shi ya ɗibi zoɓarolan shi kawai ya koma ya samu bango kawai ya jingina ya ce ai kai da kaji ka san wannan ba ƙarya ne mai dalili mai dalili babu dalili na ilimi kawai zai ce ƙarya ne akwai gidajen rediyo da nake gabatar musu da program a da a america to za ka ga sanda zan fara program abin da suka ce min kenan cewa malam sai ka yi haƙuri da tambayoyin mutanen ma'ana don mutane ne da sun saba da yancin da duk abin da ba su gane ba suna buƙatar sai an ba su dalili a kan shi to shi yasa za ka ga duk mara gaskiya wanda abin da yake karantar da shi bai gamsu da dalilan da yake ba ba zai kuma buɗe ko ba kowa ya masa tambaya akan abin da yake yi ba na ce musu ba matsala indi ainihin wato wannan ne da aka bincike ya nuna cewa da su zaki da damusa da duk wata dabba da take da kumba ko take da ainihin wato a haƙuri take yin farauta da shi to cin irin wannan dabbobin yana daga cikin abin da yake sabbaba kaga ɗan adam ya tasirantu da ɗabi'un wa'annan dabbobin da haka musulunci sai ya hana sai ya ce wannan di yana daga cikin wama ma kalar sabu da haka malamai suka ce abinda Allah ya ce karkashin walaqad karramna bani adama mun mutunta ɗan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tabbira. ku duba ku gani dukkan galibin dabbobi idan za su ci abinci musamman wanda suke farauta da haƙuri suke yi sai kumbunansu amma ɗan adam ne kaɗai Allah ya tsara masa wadan yadda zai ci abinci shi ba zuwa kawai yake kama da baki ba ya ta ci a sai ya ɗauko abin ya gyara ya tsabtace shi sannan ya zo ya ci wannan yana daga cikin takarimi karramawa da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam da haka musulunci kawai da annabi ya tashi sai ya ce haram ne cin duk wata dabba ma'abuciyar zaga ko kumba wanda da shi take yin farauta lokacin da annabi ya ce haram ne yin haka da yawan mutane ba su sun hikima ba amma yanzu bincike na ilimi ya tabbatar da dalilan da annabi ya sa ya ce kada a ci akwai matsalolin saboda za ka ga idan kana cin wannan in dabba ita kife ce to sai ka ga abin sai ya maka tasiri haka mutum zai zama dan ta kife tunda ga daga cikin dabbobin musa wani lokaci ta kifanta har ya mafi na zaki dan shi zaki an ce a daji Allah ya yi masa kwarjini ne amma bai da rigima sai in taso masa kai amma da abinda abin da babu ruwanta ma zuwa take taje ta shiga shi yasa in banda bala'i da musa ce kadai zaka ga duk bala'in kada a ruwa kaga ta yi sufa ta jira ruwa ta damko kada ta yi tudu da shi da musa ce kadai ke wannan sau da ka inda musa ta tasowa abu ko wuta aka gittawa abin wallahi sai ta tsallaka sai duk abin da zai faru in ta tsallaka ya faru amma sai ta tsallaka ta akwai dabbobin da suke da wannan ainihin wato ta kibe din da haka da Allah ya gama sai ce zalikum fiskun wayannan abubuwan da Allah ya ce kada ku ci to cin su fasikanci ne da haka wa addahu fiskan wa khurujan an ta'atillahi da haka wannan abinda Allah ya ce a bari wayannan kada a ci aka ci gaba da cin su to fita ne daga yima Allah subhanahu wata'ala ta'a domin alfisku fil lugha shine al shi yasa mu ga iblis Allah ya ce fa fasaqa an amr rabbi sai fasikanci sai ya fita daga umarnin ubangijinsa da haka akan ce fasaka wato fiskun masdarun ne suma'i na fi'ilin fasaka akwai yafsuku kaman nasara yansuru sannan akwai fasaqa yafsuku kaman daraba yadribu sannan akan ce fasuka ya fusuku wanda yana babin karuma ya karumu yana da fuska guda uku fi'ilin fasaka ya fusuku fasaka ya fusuku sannan fasuka ya fusuku fuska guda uku da aka masdarinsa shine alfisku shine fasikancin shine alkhuruj min as-sa'a to sai Allah ya ce al-yawma yau dinnan ne fa ya isa alladhina kafaru min dinikum kafare suka riga suka ɗeba a tsammani daga ainihin wato addininku idan an ce wani ya ɗiba tsammani daga abu shi ne ya yi iya ƙoƙarinsa yadda zai akan abu daga ƙarshe ya ga abin ya fi ƙarfinsa sai kawai ya sallama wuya babu yadda zai yi wato yi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wallazi na kafa bi ayatin lahi wa liqa'ihi sai ya ce ula'ika ya iso min zahmati wa ula'ika lahum azabun alim Wa'inda suka kafirce ma'ayoyin ayoyin Allah da kuma haɗuwa da Allah ɗin, to wa'annan sun daga sun tsammani daga rahamar Allah sannan suna da azaba mai radadi sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim sai ya ce qad ya'isu min al kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur sannan Allah ya ce wal in azaqana al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur dama dan adam yana da ɗeba tsammani da yawa da kuma ainihin wato kafarci da aka za mu ga ƴan uwan annabi yusuf allah ya ce falon mastai a so minhu kala su jiya lokacin da suka ɗeba tsammani cewa ba za su koma da annabi yusuf ba sai suka keɓanta suna ganawa qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allah wa min qablu ma farratum fi yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum allah li wa huwa khairul hakimin shi yasa zamu ga baban yace musu ya baniyin habu fatahassasu min yusufa wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لك حكى الله يتعالى فالآية حتى إذا استيأس الرسل حسيد من ظني سكتيب أماني وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين sannan haka Allah madaukakin sarki yace walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta sai yace amru jami'a sai yace afalam ya'asil ladina amanu yanzu waɗanda suke masu imani lokaci bai basu ɗeba tsammani Allah ya sha Allah lahadan nasa jami'a sannan Allah yake ta wa idan an amna alal insani a arada wani abi janibi wa idan masahu sharru kana ya'usa sannan haka Allah madaukakin sarki yace la yas'amu al-insanu min du'a'il khair wa in massahu sharru faya'usun kanu sannan haka Allah yace wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum duka yana nufin a dukkan waɗannan fi'ilin da istiqaqin kalmomin mabambanta di da mudari'insa yana nufin cewa duka ɗaya ba tsammani ne da haka sai Allah ya ce al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum yau ne fa kafare suka riga suka ɗeba tsammani wannan addinin naku na musulunci babu yadda za a yi da su al'imamu ibn jarir tabari a cikin sa na tafsiri jami'ul bayan an ta'awi ayil qur'an yake faɗa yake cewa al'ana in qata asamul ahzab yanzu ne tsammanin kungiyoyi wa ahlul kufr wal juhud da kafare da masu musun addini ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani ya ɗeba tsammani min dinikum daga addininku ya ƙulu min dinikum an ta turkuhu sun ɗeba tsammani a wannan lokacin cewa addinin musulunci mutane ba za su daina addinin musulunci ba don haka wannan fayartaddu an horaji na ila shirki su ridda su koma zuwa ga ainihin wato addinin Allah da haka inda kafirai suna da hankali wallahi da ya kamata su haƙura su daina yaƙar addinin musulunci amma za ka ga in sun samu matsala ta nan sai kuma su yi tunanin gobe ta ina za su sake samun matsala ya kamata su fahimci addinin nan fa akwai mai shi babban matsalar da shi ne su wanda ake yaƙa saboda addinin su kasa tashi su rike addinin su yadda ya kamata nan ne ainihin wato babban matsalar su wannan shine abin da shi al-Imam Ibn Jarir Tsobari ya faɗa haka nan ya tabbata cikin at-tafsirul kabir na Fakhruddin Razi yace qala ashabuna yace mutanen mu sun fada sun ce hadhihi al-ayatu dalatun ala butlan qawlir rafida wannan ayat tana nuni akan bacin maganar ɗan shi'a وذلك taala bayyana بين أن الذين كفروا isumin من تبديل الدين domin kafare ma sun riga sun ɗeba tsammani cewa za su canja addinin musulunci wa akkada zalika bi qawlihi Allah ya karfafa wannan da magana sai ce fala takhshawhum wa khshawni sai ya ce falau kanat al imamatu wato na yi tsallake ko <laughs> ashe ban lura ma na yi tsallake to da haka wa an wa ma akala subu illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanka wa ma zubiha da abin da aka ainihin wato yanka alan nusubi akan inda ake bautar gunki sannan wa an tastaqsimu bil azlam da abin kuke rarrabawa na ainihin wato karan qur'u a ajiye wannan a ajiye wannan a ajiye wannan don wannan ya nuna cewa an mutum zai yi abu akwai sa'a ko babu duka wa'annan abin Allah subhanahu wata'ala ya gama sai ce to duka wa'annan fasikanci ne da haka muka kalli ayan nan tare da wawul asfitin daga hurriman alaikum almaitatu abubuwa ɗaiɗai har guda goma a jere Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haram ne to da haka sai yake faɗa sai yake cewa wannan ayar da ya ce al sai yake cewa <clears throat> falau kanat imamata ali bin abi talib radiyallahu ko imamatu ali radiyallahu anhu mansusan alaiha min ibalillahi ta'ala inda a ce imamancin da 'yan shi'a suke da'awa cewa Allah ne ya kafa sayyidina Ali daga wajen Allah sannan wa qabila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nassan wa qabila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nassan wajiban lakana man arada ihfa'ahu wa taghyiruhu aysun min dalika bi muqtada hadhihi al da duk wanda yayi kokarin ya boye wannan da kuma canza shi da ya zamantu ya riga ya ɗeba tsammani da wannan ayar yana raddi ne ga yan shi'a da suka ce matsalar imamancin sai da na Allah ne kafa ta sai ce fakana yalzamu Allah ya kadira ahadun min sahaba zai zamanto ba wani wanda yake da iko cikin sahabbai ala inkari zalika nassi akan canja wannan nassin wa ala tafyirihi wa ikfa'ihi ko jirkita shi ko boye shi walamma lam kunna al-amru kadhalika yayin da al'amarin bai zama haka ba bal lam yajri li hadha zikiru nassi ma bai zo ba cewa Allah ya kafa sayyidina Ali sai ya ce wala zahara minhu khabarun wala asar wani kabari ko asari bai bayyana ba alimna anna di'a hadha an-nass kadibun muka san cewa da'awar da in shi ake yi cewa Allah ya nada sayyidina Ali nadin da ya fi annabci da manzanci matsayi a wajen Allah wannan magana ƙarya suke yi kuma har yanzu muna ta nema mun ce tun da kun ce imamanci ya fi annabta annabi dawo da kai tsaye a ƙur'ani Allah ya ce masa ya dawo da an ja'alnaka khalifatan fil arzi da mun samu nasi a ƙwar'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil arzi da magana ta riga ta ƙare kenan an gama magana amma ba a sami wannan ba sai yake cewa anna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ma kana mansusan alaihi bil imamati da haka maganan cewa sayyidina alwai Allah ne na ɗashi daga wajensa sabai suka kwace wannan magana banza ce shi ma addinin shi'a a kan tatsuniya da tanan gatanan ta zo mu ji ta ta gini su ma su jira insha Allah akwai darasi na musamman yana nan zai fara zuwa akan su ma minti talatin talatin da izinin Allah su jira da haka sai Allah ya ce falata takhshawhum tunda sun riga sun ɗeba tsammani addinin musulunci ba za su iya jirkita shi ba to kada ku ji tsoron su in ji Allah wa shaune ku ji tsorona wala takafuhum fi mukhalafatihim iyahum kak ku ji tsoron saba musu wa shauni ana Allah ya ce ku ji tsorona fa ana ansurukum alaihim ni zan ci gaba da taimakon ku akan su wa aj'alukum fawqakum fi dunya wal akhirah idan muka ji tsoron Allah ta hanyar riko da wannan addinin haka Allah zai ci gaba da ɗaukar mu yana tsorawa akan makiyanmu ku je ku karanta suratul nur za ku gani duk surorin Alƙur'ani waye ya saukar da su ba Allah ba amma suratul nur sai ta fara da suratul anzalnaha Allah sai ya dauke ta wannan sura sai fa shi ya saukar da ita da kanshi sannan wa faradnaha bayan ya saukar da ita ya farlanta ta kuma da haka duk abin da ke ciki Allah ya farlanta shi a cikin surar Allah ya yi alkawari zai ba musulmi shugabanci amma za ku ga me yake nema daga ƙarshe وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من الله كو يكي يما شين يعبدونني لا يشركون بي شيئا ذا سبوتا من ني كدي بذا سحداني da kowa ba to wannan abin kuma shine abin da aka rasa wajen mafi yawancin musulmi muna bauta ma Allah amma ba yadda yake so ba yadda kowa zuciyarsa yake so da haka Allah in ya ce ka yi abu ko dai ka yi yadda yake so ya karba ko da ka sa yadda zuciyarka take so ya ajiye kun ba wanda ya isa ma Allah dole cewa dole shi ya karbo wani abu to dan haka wannan shine za mu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a baya irin wannan ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ce wa haisu ma kuntum fa wallu shatara sai ce li Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatun illa da mumin minhum sai ce fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro saboda me wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun dan in cika ni'ima ta gare ku dan kuma ku zamanto kuna shirayu shi yasa nan zamu ga da yace fala takhshawhum wa khshawni abin da ya biyo gaba sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum dama san baya ce fala wa khshawni wa utimma ni'mati alaykum idan kuka ji tsoro na zan cika ni'imata ta gare ku to lokacin da ya to wanda suke biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji tsoron Allah to abin da ya biyo gaba sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to yau ne na cika muku addinin ku na ainihin wato musulunci da haka za mu ga Allah yana ƙara faɗa mana yana ce mana inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu auliya sai ce fala takhafuhum wa khafuni kak ku ji tsoron su ku ji tsoro na inji Allah in mumini na in dai kuna da imani to alkashiyatu mazdar ne na kashiya, wa huwa ma'khudun min maddati kashiya, kamar nasiya kamar radiya na haka mudari'insa yaksha yansa yarda allati tadullu ala al-khawf wa zur wanda duk sanda aka amfani da fi'ilin khashiya yana nuni akan jin tsoro da firgiti. wani lokaci akan yi isti'malin fi'ilin khashiya majazan da ma'anan al-ilmu da haka za mu ga wani mawaƙi yana ta walaƙar kashe tu bi anna manitta ba alhuda sakanar jina ne ma'an nabiyyi Muhammad!" da haka nan da ya ce walaƙar ba na ji tsoro ba na sani alkashiyatu da ma'anan al'ilmu na san cewa duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sakana aljinana ma annabi Muhammadin zai zauna aljanna tare da annabi Muhammad al-imam al-farra yake fada yake cewa abinda Allah ya fada a cikin suratul kafi fa khashina yace ma'anarsa shine fa alimna tunda ai Allah ne ke magana ba zai ce fa khashina muka ji tsoro ba a'a fa alimna sai muka san cewa an yurhi kahuma duyanan wa kufara wannan yaron idan ya taso ya girma daga baya da haka in ka hada guda biyu idan abin da ya shafi janibin Allah ne fakashina sai muka sani idan ko kijir ne ke magana shine fakashina sai muka ji ainihin wato tsoro da haka a a istilahi na malamai sun ce idan an ce alkhashiya shine khawfun yashubuhu ta'zimun duk wani tsoro wanda girmamawa ke lullube da shi shi ake ce masa alkhashiya haka ya zo cikin ta fi garibul qur'an na arragibul asbahani wasu suka ce hiyal khawfu almaqrun bil shi ne tsoron da yake hada da sanin girman abu shi yake ce masa alkhashiya da haka wasu suka ce hiyat ta'allumul qalbi bi sababi tawaqqu'i makruhin fil mustaqbali shine zuciya ya zama tana jin raɗaɗi saboda sababin wani abin da take ganin zai auku nan gaba wanda take jin tsamar kada ya auku ya kunu taratan bi kasratil jinaya min al-ab wani lokaci saboda laifuffukan da bawaye wa taratan bi ma'rifati jalla bi ma'rifati jalalillahi wa aibatihi wani lokaci saboda sanin girman Allah da kuma buwayar da Allah yake da shi wannan haka ya zo cikin at-ta'rifatu na al-imam al-jurjani a shafi na 100 da ainihin wato uku da haka wannan shine abin da suka ainihin wato faɗa alfarku akwai bambanci suka ce tsakanin alkashiyatu da alkhawfu idan suka haɗu Fairus Abadi yana cewa alkashiyatu akhaffu min akhaffu ya ci mantuwa akan tsoro dukkan kowane alkhawfu khashiya ne amma ba kowane alkhawfu bane yake ainihin wato khashiya bainahuma khususun wa umum kowane ainihin wato alkashiya alkhawfu ne amma ba kowane alkhashiya bane yake khawfu yake ta fa innal khashiyata lil ulama'i billahi fa hiya khawfun maqrunun bi ma'rifatin dan haka khashiya ba a ce mata khashiya sai idan ta hadu da sanin girman Allah sannan ake ce mata ainihin wato alkhashiya shi kuma alkhawfu ana faɗarsa ko bai haɗu da sanin girman Allah ba shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ce mana inna ma yakhshallaha min ibadihi al'ulama saboda alkashiya a nan wajen yana haɗa da sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka nan wajen da ya ce falata wa shauni kar ku ji tsoronsu ku ji tsorona tun da kun san matsayinsu kun san halinsu kun san ɗauki ba daɗin da aka yi da su ni kuma a matsayina na Allah kun san gudunmawa da taimako da mako da agaji a gurare da dama da yadda kuka fara addinin nan tun kuna ‘yan kaɗan da yadda addinin ya kawo yanzu shi yasa za mu ga wasu mutane da suka tashi suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tambayya ibadar annabi yake aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum taqalluha suna ganin kamar ibadar annabi ta yi kaɗan suka ce ina mu ina annabi ai ba za mu haɗa kanmu da shi ba ɗaya ce zai dinga yin sallah ba zai azumi ba ba zai dinga bacci ba ɗaya ce zai dinga yin azumi kullum ba zai sha ba ɗaya ce shi ko aure ba zai ma da annabi ya dawo aka ba shi labari cewa ga abinda mutanen nan matakin da kowa ya ɗauka yi sai sa aka kira su sai ya ce musu inni la akhshakum wa atqakum lillahi wa atqakum lahu annabi ya ce na fi ku din tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokar Allah da haka wannan abu ne ittifaqi duk wani mutum da ya san girman Allah cikin wannan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi shi sanin girman Allah da haka abin da ya shafi wannan matsalar za mu ga cewa annaba ana zaune ya kalli sama ya ce aftatis sama'u sama ta yi kuka sai ya ce wa hukkalaha an ta ya cancanci sama ce kuka kuwa ya ce babu wani waje da za a dauki ɗan yatsa guda hudu a sa a sama face akwai mala'ika na Allah yana ma Allah sujjada ko wata ibada annabi ya ce wallahi da ku kuka san abin da na sani na girman Allah annabi ya ce wallahi da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka mai yawa annabi ya ce wallahi sai da ya ce musu inni a rama la ta rauna ni ina ganin abin da ba gani ba annabi ya ce musu sama ta yi kuka ya ce ya cancanci kuma sama ta yi kuka ya ce wallahi ba wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a sa a sama akwai mala'ika na Allah wani yana kaza wani yana kaza ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ‘yar kaɗan da kun yi kuka mai yawa sannan ba wanda zai iya yadda ya dinga kwantawa da matarsa a kan gado yana jin ainihin wato daɗi da haka za mu ganin wajen Allah maɗaukakin sarki da ya ce falata shawun kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona Allah ya yi umarni da a ji tsoronsa za mu ga yana cikin abubuwa da ya faɗa a cikin suratun ra'adi afaman ya alamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab to har ya je inda yace wallazina yasluna ma amara allah bihi an yusala sai yace wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin sa da aka alkhashiya sanin girman Allah tare da halatto da Allah a duk lokacin da za zakai abu shine alkashiya. kun kibanta a wani lungu daga kai sai wata yarinya ba kowa a wajen kuma komai za ka iya mata ba abinda zai faru ba wanda ya ganka amma Allah ya gani abinda za ka yi kafasa saboda ganin girman Allah yanzu wannan shi ne alkhashiya da haka za mu ga Allah ya ce wa annabi tsaha ma in zanna alaikar ƙur'ana littashika sai ce illa tazkiratan liman yaksha ba mu saukan maka da alƙur'ani don ka sha wahala ba sai don kai wa'azi ga wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka yace wala qad atina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa sai lil muttaqin sai ne ya yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min saati mushfiquna sannan akwai taka tsantsan da jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sannan suka yi tambaya akan alkiyama yas'alunaka an sa'ati ayyana ayyana mursaha fi ma min dhikra ila rabbika muntaha Allah ce inna ma'anta mun man sha. da ka ci gaba da wa'azi ne ga wanda yake jin tsoron cewa ya san alkiyamar za ta zo fa zakir inna fati zikira sha, man yakhsha sayazakkaru man sha, duk wanda ke jin tsoron Allah zai ainihin wato tuna to wannan guraren yana daga cikin wajejen da Allah ya ce kada mu ji tsoron wani wanda ba Allah ba ya faɗa a baya manci ya ce fala wa shauni. wali utimma ni'mati alaikum wala allakum tatadun sannan akwai wanda ya ce alamtar ila alladhina qila lahum kufu aydihim wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashya dan akwai waɗanda suna jin tsoron wani Allah fiye da yadda suke jin tsoron Allah kowa ya san waki in mu yanzu da shugabanninmu da na ƙasa da na tsakiya da na sama yadda coronavirus ta zo ta tashi hankalin mutane suke jin tsoronta na rantsi da Allah ba a yi ma wannan tsoron da mutane yadda aka ce ga coronavirus nan kowa yake taka tsantsan ya kiyaye tuntuni da haka mutane suka kiyaye Allah da duniyar ta zauna lafiya in an ce ga wani abu daga wajen Allah mutane su kiyaye shi da kowa ya zauna lafiya da haka Allah yana ce mana fala shaun nasa wa shauni. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون sannan haka Allah ya ce alatu ala na qauman yanzu ba za ku yaƙi mutanen da nakafu aymanahum ba suka warware muku alƙawari wa hammu bi ikhrajir rasuli suka ƙoƙarin fitar da manzon Allah wa hum ukun awwala marra Allah ya ce atakhshawnahum sai ce fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin to shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yake cewa ittaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa kan wanda Allah ya yi masa ni'ima wa an amta alayhi kai kuma kai masa ni'ima zaidu bin harisa ba musulmi bane ya musulunta ita ce ni'ima wanda abin da zai biyo baya kenan maganan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da haka addinin musulunci ni'ima ne babba duk wanda ya gan shi a musulmi ni'ima ne da babu wani aiki da kai ma Allah ka ganka a cikin musulunci kai yanzu da kake musulmi nawa ka ba Allah ka shigo addinin musulunci shi yasa Allah ya kira shi yace masa ainihin wato ni'ima da haka amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhsha an nasa wallahu ahqqu an takhsha shi yasa zamu ga asiyakin da Allah yana magana da Annabi Muhammad ya hada da duk ragowar manzannin Allah yace allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wanda suke isar da manzancin Allah suke jin tsoron Allah banda Allah subhanahu wata'ala ba sa jin tsoron kowa da aka yace wa kafa billahi hasiba sannan akwai sakamako da lada da Allah zai bayar ga duk wanda ya ji tsoron shi tunda ya ce fala takhshawhum kar ku ji tsoron su wa shauni ku ji tsoro na don kuma ka ji tsoron Allah akwai abin da Allah subhanahu wa Ta'ala zai maka Allah ya ce wa man yudi illaha wa rasulahu yakhsha Allah wa yattaqi sai ce fa ulaika humul faiz wanda ya ji tsoye ba Allah ya bi manzon Allah sannan ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa sai ce wannan yana cikin masu babban rabo Allah ka sa mana ciki da haka zamu ga Allah yana ce mana innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahun magfiratun wa ajarun kabir wayanda suka ji tsoron Allah a koye suna da wata irin gafara da lada babba a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka zamu ga Allah yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya sai ce jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu sai ce zalika liman khashiya rabbahu wannan ya tabbata ga duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan jin tsoron nan na Allah sifa ce ta bayinsa mutanen kirki mun faɗa a baya mun ce ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al'ulama? to sannan haka Allah yake cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Allah ka sa mana ciki za a kawo aljanna ga ta kusa Allah zai ce hada ma tu aduna li kulli awabin hafiz sai ce man khashiyar na bilgaibi ghaibi a bi qalbin ne. wanda yaji tsoron Allah ya zo da zuciya mai komawa zuwa gare shi za a ce udkhuluha bi salam ku shiga cikin ta tare da ainihin wasu aminci sannan wanda ke wa'azattuwa da wa'azi shine wanda ke dun tsoron Allah shi yasa yace inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salata wa atu az-zakata wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila allahi al-masir ba yadda za a yi in ba ka da kashiya. ayoyin da ake karantawa da alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siwa mutane ainihin wato tasiri da haka wannan gaban ta fala takhshawhum wakhshawni tana da matukar muhimmanci shi ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan gobe sai mu ɗora mu ci gaba abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته